Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Baba ya ku makeri ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau talata takwas ga watan Nuwamban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. A yau talata ake zaɓe a nan Amurka inda miliyoyin Amurkawa ke kaɗa kuri'a a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da zai tantance yadda majalisar dokokin za ta kasance. Gabanin jawabinsa ga shugabannin ƙasashen duniya a taron kolin yanayi na duniya a yau talata, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ƙasarsa a shirye take ta duba yiwuwar yin sahihiyar tattaunawar neman sulhu da Rasha. koriya ta arewa ta musanta ikirarin amurka na cewa tana dakon makamai da harsasan manyan bindigogi zuwa rasha don amfani a yakin da moscow ke yi da ukraine kanun labaran kenan kamar yadda aka ji a kanun labaran a cikin shirin ma za a ji cewa yau take ranar zaben rabin wa'adi a nan amurka to koya zaben ke tafiya zaben gaskiya mutane da yawa an yi layi sosai ana zabe saboda yadda lamar yake garin yanzu Muna ɗauke da kuma wani rahoto akan kokari da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi na kawar da cin zarafin mata da yara. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar. Kana za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka aiko ta hanyar imel. To amma kafin nan sai a gyara zama domin shan labaran duniya kashin farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yau talata ce ranar zaɓe a Amurka inda miliyoyin Amurkawa ke kaɗa kuri'a a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da zai tantance yadda majalisar za ta kasance ya kuma nuna yadda tsarin muhawarar siyasar ƙasar zai kasance a zangon ƙarshe biyu na wa'adin shugabancin Joe Biden na shekara hudu. A zaben Amurka, jihohi da dama na da matakan da suke ɗauka kan takardar kaɗa kuri'a waɗanda batutuwa ne ko tambayoyi da ake neman masu kaɗa kuri'a su amsa. Tambayoyi akan batutuwa a takardar zaben bana sun hada da tabar wiwi, manufofi masu nasaba da kada kuri'a da zubar da ciki. Wanda batun zubar da ciki a baya-bayan nan yake bayyana akan takardar kada kuri'a a jihohi shida. Karuwar matakan da suka shafi zubar da ciki na zuwa ne bayan hukuncin da kotun kolin Amurka ta yanke a wannan shekarar, inda ta yi watsi da 'yancin zubar da ciki a ƙasar. hukuncin da ya bai wa jihohi ikon yin dokokin zubar da ciki na ƙarshe. Yawancin lokuta kafofin yada labarai sukan faɗi wanda ya lashe zaɓe kafin ma a kammala ƙidaya kowace kuri'a kuma kafin jami'ai su bayyana sakamakon ƙarshe. Hakan na faruwa ne saboda lokuta da yawa yakan ɗauki kwanaki ko makonni kafin a ƙidaya duk kuri'a a gundumomi da yawa. Ko da yake idan sakamakon zaben ya zo kusa da kusa. kafofin yada labarai sukan jira kafin su bayyana wanda ya yi nasara har sai an ba da sakamakon ƙarshe kamfanin dillancin labaran ap wanda ke bayyana sakamakon zaɓe a duk faɗin amurka ya ce baya yin hasashe kuma zai ayyana wanda ya yi nasara ne idan aka tabbatar da cewa babu wani yanayi da zai ba 'yan takarar da ke bi a baya damar cike ratar da ke tsakaninsu da wanda ke jagoranta gabanin jawabinsa ga shugabannin kasashen duniya a taron kolin yanayi na duniya a yau talata shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce kasarsa a shirye take ta duba yiwuwar yin sahihiyar tattaunawar neman sulhu da rasha zelensky ya ce kofa a buɗe take don kasarsa ta tattauna da moscow idan aka maido da iyakokin ukraine aka biya diya ga duk waɗanda yakin ya shafa kuma aka yi ƙoƙarin hukunta waɗanda suka aikata laifin Kalaman shugaba na zuwa ne bayan fitowar wani rahoton jaridar Washington Post wanda ya ce Amurka na son Ukraine ta nuna aniyar yin tattaunawar samar da zaman lafiya. Yin hakan a cewar rahoton zai karfafa goyon bayan kasashe ga Ukraine. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. kamar yadda kuka ji a labaran duniya tun da sanyin safiyar yau talata ne amurkawa suka ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe domin kada su a zaɓen rabin wa'adi inda ake zaɓen 'yan majalisar dattawa da na wakilai da ma na ƙananan hukumomi a don haka mun tattauna da masu kada kuri'a a wasu jihohin ƙasar mun fara ne mun fara da zango ne a birnin chicago a jihar illinois inda muka tattauna da wani malami da ya bayyana mana kansa kamar haka sunana Musa dai kowa na kira na Mr. Kendi Ghana. To Malam Musa ka riga ka kada ƙuri'a ko dai yaushe za ka yi? Eh mun gama namu jiya mun je early vote saboda sometimes on the main din nan ina iya yi a lot of hate ga laida ba bai ba insha Allah. Wato wato kun yi zaben wuri kenan saboda gudun kar rigingimu yau. Haka nan ne, haka nan ne. To madalla, ya yau ko kaga masu zuwa ah, yin zaɓe ko kaga wasu sun fito? inda ni nake sirin mu like nine so yanzu muke cikin seven na thirty five nan a chicago so o oh, karfe bakwai da minti talatin da biyar kenan lokaci bai kai ba mm. ya but ni dai ina so encourage mutanen zangon mu even though mu duka mun fito wani gari ne Nigeria Ghana Senegal ina ne duka duk dai muna nan ga mu ma muna cikin a duk suggestion da da yi daga Senate ko ina ne da yi duka votin mu yafi mu ma muna koyo abin da ke tafiya a nan kasa mu koyu mu san wane ne dai zama muna support ababen da muke nema kamar na son kamar ah, if I'm not mistaken kamar New York hakan ga an ba da kamar a lokacin idi an ba da holiday ko wani abu. Eh sallar idi ana ba da hutu ranar idi a New York ba? Yep, so in ba mu fitowa muna cast vote waɗansu sun zama citizen ba su zuwa su vote kuma ya zama muna civil rights mu ya fi mu exercise duk da wanda da yaran da aka haife su garin ga na san yadda garin ya yi busy ba a the end of the day election ne yau in garin ya yi sauki ya shafe mu duka wanda ke da takarda da wanda ba su da takarda shi sa mutanen da ke da takarda please please please in ma ka san abokanan arziki tsofaffi ba mota kaza ne ku volunteer duka aikin sadaka kenan eh, in ba ka da vote kar ka je saboda garin ga ana verify ababe da yawa ba in dai ka san misali kana da vote kana da inci ka ka vote ina encouraging ka To mun gode kwarai Mr. Kandi da wannan bayani da kai muna Allah saka da alkhairi. To yanzu daga birnin Chicago yanzu kuma bari mu ɗunguma zuwa birnin New York inda za mu tattauna da wani dan uwa. Malam ko za ka iya ba mu sunanka? Sunana Muhammadu Laminu Ali na gidan baba na kwaro. To Malam Laminu ko ka riga ka yi ka ko kuma kana shirin ka je ka kada kuri'a? Wallahi na kada kuri'a da safen nan amma dai ya kaga wurin kada kuri'an ya jama'a sun fito koko eh, jama'a sun fito kuma gari kamar ranar lahadi kuma yau ba lahadi ba ne ka gani saboda nan suna watan ba su wasa da kada kuri'a akan haka nan mu duka mun fito muka je muka hada kai muka kada kuri'a saboda duk wani abin da za a ya shafe ka to ko menene shawaran ka ga waɗanda suke da kuri'a da ba sa yawan zuwa kada kuri'a eh to a lokacin da muke ciki yanayi ya kamata mu gane irin abubuwan da ke tafiya da watan eh, yanayin demokratiya na kasan amurka irin halin ko kuma kalubalen da take ciki ya kamata a ce kowa wanda yake duk ba amurke ne ko kuma yana da takaddan zama ya zama citizen na garin nan ya fito ya zo ya kada kuri'a saboda ka nemi ma kanka inci kafin wayanda yake su ko dama ba suna son baki ba ne ko dama suna neman yadda za a yi wani yanayi ya bullo wato su yi ma jama'a da yake wanda yake asalin su ba mutanen garin nan ba ne kasalanda to kira nike yi kowa ya tashi ka je ka kada kuri'an ka kaman cewa yau nan waton ana neman da za a yi a zage duk wani bako ne da ke kasan nan. Wasu masu kada kuri'a kenan a nan Amurka. ana tare ne da sashen hausa da murya amurka daga nan birnin washington dc kai tsaye sa'annan kuma za iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga maryam da ci gaban labaran duniya jagoran 'yan adawar pakistan imran khan ya rubuta wata wasiƙa ta ba sabon ba ga shugaba arif alvi yana neman a gudanar da bincike akan zargin da ya yi na cewa an aikata munanan laifuffuka da tsoma bakin manyan jami'an soja ciki har da shugaban hukumar leƙen asiri a siyasar ƙasar. tsohon firayim ministan mai shekaru 70 da ya tsallake rijiya da baya a wani yunkuri na kashe shi a ranar alhamis din da ta gabata a lokacin da yake jagoranta wani gangamin neman a yi sabon zaɓe a jam'iyyarsa ta pti a lardin punjab ya samu raunin harsashi a kafarsa ta dama kuma yana samun sauki a gida a babban birnin lardin lahore a jiya litinin jam'iyyar pti ta fidda wasikar khan zuwa ga alvi inda jagoran 'yan adawar ya sake nana zargin sa na cewa prime minister shabazz sharif da ministan cikin gida da kuma wani babban jami'in hukumar leƙen asiri ta isi su ne suka kitsa haran Kani ya yi kirarin cewa yana da bayanai daga hukumomin leƙen asirin Pakistan game da cewa an kulla makarkashiyar kashe shi. Ɗan tauraron wasan cricket wanda ya koma ɗan siyasa bai dai ba da wata kwakwarar hujja ba akan zarge-zargen nasa. Ya kuma buƙaci mutanen uku su yi murabus don ba da damar a gudanar da bincike akan yunkurin kisan nasa. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to badalla yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu amma har yanzu akan batun zaɓen rabin wa'adi a nan amurka yanzu haka za mu shiga jihar ohio mu tattauna da wani malami da ya bayyana mana kansa kamar haka sunana adam ana an da suna alhaji afirka to alhaji afirka ko ka riga ka yi zaɓe na yi zabe da safin ga daga ohio daga columbus ohio na yi zabe da safin ga to ya batun ya yadda ya zaben yake tafiya a nan columbus ohio da safin nan zaben zaben gaskiya mutane da yawa an yi layi sosai ana zabe saboda yadda lamar yake garin ga yanzu eh, kan batun kamar yadda ka sani kan batun eh, da ke gudana da inflation da sauransu ya samu eh, wato tsadar rayuwa kenan kake nufi na na hmm. shi sa ya bar kuma kasa yadda ohio yake eh, ohio ya rabu tsakanin republicans da kuma shi democrats shi sa mutane ana kokari yadda za a yi a samu a yi zaɓe yadda ya kamata ba wani damuwa dai eh, yanzu haka to komi dai na tafiya da yadda ya kamata na. sai dai an san ohio akwai bakar fata sosai a ohio me kake gani ko kuma kana ganin bakar fata suna fita kamar yadda a baya akan ce ba a cika ganin suna fita zaɓe ba eh wannan eh, takara da za a yi bakan fata sun eh, yan bakan fata an fito sosai daga columbus da ohio amma sauran birnin da da ke nan da kasu farin fata na da yawa na domin shi eh, donald trump shi ya ke ce mai ci takarar da aka yi ya ke ce mai shekaru biyu da suka wuce mm. zai suka wuce ya shi sa suna da yawa sosai daga nan amma daga sun da bakin fata na da yawa daga nan sosai sannan kuma akwai baki sosai ko na mutanen afirka da sauransu eh akwai baki sosai wanda ke da yawa mutanen afirka suka fi kowa sunan yan somalians yan somalians na da yawa nan bayan haka na akwai yan gambia yan senegal da kuma yan ghana da nigeria kuma na da yawa daga nan nan amma duka sun fito suna fitowa sosai suka fi yawa sun an fito sosai eh, an fito sosai saboda yadda ah, lamari yake yanzu na kowa na kokari yadda za a yi zabi wanda yake ganin kamar zai ah, zai ci gaba da irin abin da suke neman a yi musu na mun gode kwarai da gaske malam adam da wannan bayani da kamana to yanzu daga birnin colombo ohio yanzu kuma za mu kada zuwa pennsylvania mu samu tattaunawa ne da wani dan uwa malam ko za ka iya bamu sunanka eh sunana halifa abdullatif ne to bala Alifa ka riga ka yi zaben ka ne koko eh insha Allah ka san zaben daga nan ka san american ala yi guda biyu ne akwai mail in abin ganga mail in box wanda kake aika da sako ta wasiƙa kake aika da eh, ka ta wasiƙa inda ka iya ka aika ka iya ka yi shi wannan kana bude shi ma 3 weeks before ma a fara zaben saboda wani su yanayi wurin batun aiki in kana da aiki ba za ka samu lokaci ba an baka dama za ka kai wannan. Kenan ka yi naka wurin mako uku kenan ko mako na? Eh ni mako biyu da wani abu kenan da na yi nawa. To amma yau na san a Pennsylvania kana ganin mutane suna fitowa ya kake ganin zaben a yau a Pennsylvania? alhamdulillah ala kulli alin ina cikin muslims organization da ke cikin central pa daga nan which yanzu haka kan whatsapp group mu kowa waɗanda suka ce suka yi duka kowa da ya ce ya gama da yake kai votun ala baka wani cika da ke gwada i vote eh alamar da ke nuna kai na to most kuma wanda suka ce suka yi duka gashi nan kowa da yana ta aikowa kan gurufin kamar ya ta yayi kuma jama'a na nan da yake polin an bude up to kaman marance 8 o'clock ne shi sa wasu na nan da su yi da safin ga wasu sun yi da rana wasu kuma sun yi marance sun taso aiki To menene shawaranka ga sauran waɗanda suke da ƙuri'a amma ba su riga sun je sun yi ba? Eh ina jama'a mu wasu mu ke da kuskure kenan a wurin wannan sai kaga mutum ya ce bai da lokaci shi bai damu da wannan ba. Wannan kuma abu yana determine ya taimaka da cikin community ka. In kai ba ku te kun vote ma waɗanda da su taimaka da community ku ba. To an je a vote da wannan kai ba ka so shi kakan kaman kukula wahala a cikin community. Shi yasa ni kullum na ba da shawara don lamarin abin da ya zama kaman vote. to hakin ka ne in dai kai citizen ne da kake cikin kasan garin kuma kana da iko ka yi to yana da kyau ka te kai insha Allah to madalla wasu masu kada ƙuri'a kenan a zaben rabin wa'adi na nan Amurka to daga batun zaɓen Amurka yanzu bar mu kada zuwa Najeriya Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana yin shari'a ta adalci da kyawawan shugabanci a zaman wato gimshiki na kare cin zarafin mata da ƙananan yara. wannan dai na zuwa ne a lokacin da hukumomi na duniya ke kara azama wajen kawar da matsalolin cin zarafi tsakanin mata da kananan yaran daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da rahoto hukumomi da ke bayar da tallafi a kasashen duniya sun kashe makudan kuɗaɗe wajen magance matsalolin cin zarafin mata da kananan yara a kasashen duniya abin da ya sama aka samu faɗakarwa sosai akan waɗannan matsalolin sai dai a najeriya duk da faɗakarwa da ilmantar da jama'a akan wannan matsalar ba a rasa samun matsalolin ba duk da yake suna raguwa ainun hakan bai sa hukumomi da baya ba ga kokarin ganin an kara samun nasarori tare da fitowa da hanyoyin ɗorewa da nasarorin da aka samu wanda akan haka ne wani karfan ayari na majalisar ɗinkin duniya da tarayyar turai ke rangadin ƙasashe domin sa ido ga nasarorin da aka samu da abin da ya kamata a yi domin ƙara ɗorewa da nasarorin a wata ziyara a sakkwato da ke arewa maso yammacin najeriya jami'an gudanarwa na majalisar ɗinkin duniya a najeriya ya yi tsokaci akan abubuwa biyu da ya kamata a baiwa muhimmanci wajen maganin wannan matsalar yana ganin muhimmin abu wajen maganin wannan matsalar shine a rika hukunta waɗanda ke aikata laifukan. Mun ji daɗin ganin an hukunta wasu da aka samu da aikata laifukan, amma dai babu daɗi ganin ƙasa da kashi goma cikin ɗari na masu aikata laifukan ba a hukunta su ba abu na biyu muhimmi ga magance matsalolin shine kyakkyawan shugabanci wanda kan kai ga bayar da kwarin gwiwa da 'yan mata su yi ilimi waɗannan abubuwa biyu muhimmai ne wajen kawar da matsalolin ita kuwa gwamnatin najeriya jinjina ta yi ga ƙoƙarin masu bayar da tallafi na ƙasashen duniya tare da jaddada azamarta wajen gana ɗore da nasarorin da aka samu ministan ƙasa a ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki prince clem abba ya ce gwamnati ta kudurci faɗaɗa shirarwanta na kawar da cin zarafin mata da ƙananan yara. In this a saboda haka ina shaida muku cewa cikin kasafin kuɗin shekara ta 2023 an yi tanadi akan kula da lamuran da suka shafi jinsi musamman ba da wata ziyara da muka kai a jihar adamawa inda muke da cibiyar binciken kwayan jinsi kwaya daya a duk faɗin lafiyar afirka ta yamma na yi alwashin ganin an kara samun wata makamanciyarta yanzu yana farin cikin shida muku cewa a kasafin kuɗi na shekara ta 2023 da aka turawa majalisar dokoki ta tarayya an yi tanadi na ƙarin cibiyoyi irin ta guda biyu ɗaya abuja ɗaya a lagos duk waɗannan an yi su ne domin ɗorewa da nasarorin da aka samu a wannan haujin suma jami'ai da ke faɗi tashi a lungu da sako-sako wajen kawar da matsalolin cin zarafin mata da kananan yara sun ce wannan matakin da hukumomin suka ɗauka na ƙara zagayawa da sa ido ga fafatukar da ake yi abu ne mai ƙarfafa gwiwa. suna Rabi'u Bello Gandi a coordinator Sexual Gender Based Violence Response in Sokoto State. gaskiya taho waɗanga bakin ya ƙara mana ƙwarin gwiwa. Amma ganin cewa aikin da muke yi baki sun zo domin su gani ya muke yin shi. sannan kuma in kasuwar bayanan da an kai sun ji daɗi a kai da muke aiki mu a karkara da kuma irin mutane da mun ka ja wurin aikin wato malaman addini sarakuna mata da kuma matasa domin ganin cewa an ci nasarar yaƙi da cin zarafin ɗan adam to Allah hakika wagga ziyara ta ƙara mana ƙwarin gwiwa cewa aikin da muke aiki ne karɓaɓɓe ga al'umma yanzu haka dai akwai waɗanda suka faɗa matsalolin cin zarafi da suka haɗa da mata da ƙananan yara da ake kulawa da su a wurare daban-daban kamar cibiyar na khadija da ke sokoto Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Ta gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka birnin Washington DC yanzu ko gashi mu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da babban sakataren hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Adamawa, Dr. Muhammad Aminu Sulaiman, inda ya fara mana bayani kan irin taimako da suka samu daga gwamnatin jihar Adamawa da kuma ta tarayya. da suka raba wa mutane da suke sansanonin 'yan gudun hijira da wasu garuruwa da ke faɗin jihar. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, Dr. Muhammad ya shaida wakilin Mulada Salisu Muhammad Garba cewa sun samu taimako daga wasu kungiyoyi na ketare. Daga bangaren gwamnatin tarayya, alhamdulillah nema ta zo ta ba da taimako. Wanda an ba da taimakon da ya kama na mutum magidanta dubu ɗaya da ɗari hudu. Hmm. na kayan abinci da kuma abin da ake faɗa non food items hmm. to mun yi kuka da yawa akwai wasu wayanda suka soma ba da taimakonsu kamar unhcr a bangaren abin nan majalisar ɗinkin duniya unhcr sun ba da nasu taimakon akwai irin tampolin din na yin temporary shelter hmm. sun bayar dubu hudu hmm. akwai non-food items hmm. wanda jaka ne da ɗan katifa a cikin jakan akwai tukane akwai su tabarmai akwai kwanukan abinci da sauransu duk dai gashi na hade sun taimaka shi ma na 250 kuma da yawa sun yi mana alkawari in allah da za su zo su taimaka daga ɓangaren gwamnatin tarayya har yan uwa da muke abun nan hulɗa da su daga majalisar ɗinkin duniya da kuma abun nan international ngos mm. an yi wannan kuma ana kan yi a ran kai duba da cewa su al'umma waɗanda yanzu haka suke fama cikin wannan matsala a najeriya za mu ce da ma jihar adamawa wace kira kake da shi ga al'umma domin ganin nan gaba ta yi watakila akwai shawarar da za a ba su su wa irin waɗannan abubuwa da suka faru musamman abin da ya jibanci ambaliya to na farko dai ambaliya kamar mu a jihar adamawa barin soma da adamawa hmm. yakan faru ne kamar dangaya ma sanadiyar abubuwa guda biyu hmm. an samu yawan ruwan sama hmm. za a samu ambaliya don mafi yawa daga cikin garurukanmu za ka tarar akwai duwatsu daga ƙasa kuma sai a gina gidaje in ruwan ya yi sama amin ya yi yawa daga saman duwatsu zai gangara Mm. sai cinye wa'annan abun nan gidaje da gonaki da suke ƙasa mm. haka topography na adamawa yake mm. so wannan na farko na biyu kuma in ruwan saman nan ya yi yawa wasu wuraren akwai dam dam menene ake kira tana da ruwa wannan in ya cika kamar musamman na kamaru din nan in ya cika dole ne su sake in ba su sake ba zai fashe kuma abun nan bala'in ma ya fi yadda ake tsammani in an sake ruwan duk abin nan mutane da suke gabar kogin benue din nan ana ta shan wahala hmm. abin ya faru a 2012 ya dan faru amma bai yawa ba a 2019 hmm. to gashi wanda ya faru bana ya yi muni hmm. sa'an nan kuma akwai kiri dam da yake eh, shelen a adamawa da daɗin kowa dam da yake gombe duk wayannan in sun samu ruwan sama yayi yawa suna sake wannan ruwan nasu hmm. abinda nake so in faɗa a nan shine in dai sanadiyar abin nan eh, yawan ruwan sama ne wannan sai dai a ɗauki irin matakan a bude magudanan ruwa da sauransu hmm. Eh? Hmm. wannan za a ɗan samu sauƙi sa'an nan kuma masu gini akan hanyoyin ruwa su daina nan ma za a samu sauƙi amma in dai sanadiyar bude dam dam din nan ne to wannan al'amarin ina ji ya fi karfin gwamnatin jihar adamawa hmm. sai dai gwamnatin tarayya don ko sanarwar ma in ya taso daga yahunde hmm. sai ya je abuja kamin ya zo wajen mu hmm. akwai matakan da lallai an sa hannu akan za a yi su in an yi wa'annan din nan zai dan sauwaka wannan abun nan tsalan nan kamar yanzu an ce za a yi wani madatsa a gujen dasin hausa din nan hmm. wanda ake kira buffer dam wanda sa ma ya ninka na kamaru din hmm. sabili da in sun sake ruwansu a can ruwan wannan madatsan da dasin hausa zai tare wannan ruwan hmm. sai ke ta sakewa a hankali in an tare kuma ka san za a yi abubuwa da yawa da shi za a iya noma za a iya kiwo da sauransu za a daidai bisa tsubi da dutse daya to sa'an nan kuma in ka dubi yanayin kogin benue kogin nan gaba ɗaya abun nan yashi ya cika kogin hmm. in ba an samu an yashe ba lallai an samu an yashe kogin benue wannan din nan za a samu sauki a ambaliyan hmm. ruwa da yawa zai tsaya a ciki hmm. ba zai kawo wannan eh, ambaliyan ba masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin babban sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar adamawa Dr. Muhammad Aminu Sulaiman da kuma wakilin ma'adamawa Lado Salisu Muhammad Garba sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla gaida Baballe. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Baffa Haruna Bajoga. kace taron duniya kan sauyin yanayi da ke gudana a ƙasar masar sai mu ce allah ya sa ba taron ɗaukar hotuna da shan shayi ba ne domin an jima ana ruwa ƙasa tana shanyewa ra'ayi na gaba ra'ayinka ne isa lawal girgir kace assalamu alaikum murya amurka a gaskiya shirin babban bankin najeriya na sauya fasalin naira ya fara tasiri tun kafin aiwatar da shirin domin waɗanda suka jibge kuɗaɗe a gidaje sun fara fitowa da su daga ƙarshe nake kira ga hukumar efcc ta shiga lungu-lungu da sako-sako don kamo masu halin bera ra'ayi na gaba ra'ayinka ne sani mai lange-lange ya wuri kace muna taya ɗaukacin al'ummar katsinan maraɗi murnar samun sabon sarkin katsinan maraɗi mai martaba sultan ahmed ali zaki da fata Allah ya ba sabon sarki ikon rungumar 'yan masarautar baki ɗayansu don ganin an gudu tare an kuma tsira tare. Sai kuma ra'ayin Usaina mata Ali Umar Foreba Gashuwa. Kika ce al'ummar jihar Zamfara muna taya ku addu'a Allah ya ba ku zaman lafiya mai ɗorewa a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Bala Abubakar Durami Garki Abuja. kace murya amurka kira na yau ga 'yan najeriya ne da mu haɗa kai waje ɗaya don zaben shugabanni na gari ko allah zai tausaya mana ya kawo mana canji a zaben shekara ta 2023 kada mu zaɓi mutum don kuɗinsa ko addininsa ko kabilarsa ko yankinsa mu zaɓi cancanta to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu rika karantawa. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. A yau Talata ake zaɓe a nan Amurka, inda miliyoyin Amurkawa ke kaɗa kuri'a a zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar da zai tantance yadda majalisar za ta kasance, ya kuma nuna yadda tsarin muhawarar siyasa ƙasar za ta kasance a zangon shekaru biyu na wa'adin shugabancin Joe Biden na shekaru hudu. A zaɓen Amurka, jihohi da dama na da matakan da suke ɗauka akan takardar kaɗa kuri'a. waɗanda batutuwa ne ko tambayoyi da ake neman masu kada kuri'a su amsa. Tambayoyi akan batutuwa a takardar zaben bana sun hada da tabar wiwi, manufofi masu nasaba da kada kuri'a da zubar da ciki. To da wannan ne kuma muka kawo shirin mu na ƙarshe. To yanzu kuma sai an jima kaɗan da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, sannan takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauki da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na murya Amurka, Baba ya ko makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.